يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار sai annabi Yusuf ya yi magana da samarin nan guda biyu na cikin kurkuku, ya ce, Shin bauta wa alloli da yawa shine alkhairi ko bauta wa Allah ɗaya, wanda bai da abokin tarayya mai rinjayar waninsa wanda ba a rinjaya.